kuna ranar Laraba 11 ga watan Disamba shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga mahimman kanunsu. ‘Yancinmu makomarmu a yanzu shine taken karo na 76 na tuni da ranar kasa da kasa ta sanarwar ‘yancin dan Adam. Bikin da yawa kana yau da sahi a birnin Yamai ya samu halartar magabata da dama muna tare da kaɗan daga cikin tsokacin ministan shari'a. nan da ɗan lokaci babbar likitar zandayar za ta samu na'urar zamani na bincike mai zurfi cewa da scanner rahoton na musamman na yau zai kai mu mata mai inda za mu ji yadda tsarin nan na sa sarri tsakanin haihuwa ke wakana da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke Karo na 76 na tuni da ranar fitar da sanarwar ƙasa da ƙasa ta kare 'yancin ɗan adam ta yau da safe a birnin Yamai. Ministan da ke kula da shari'a tare da jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Nijar sun halarci bikin inda takin na bana shine 'yancinmu makomarmu a yanzu. Mu kaɗan daga cikin furucin da Minista Aliyu Dauda yayi da Rafika Tahir ta haɗo mana. Wannan take yana nuna wajabci da hanzari wajen sake duba harkokin 'yancin ɗan adam domin a yau an canza musu akala saɓanin burinsu na 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa wanda a cewarsu ana haihuwar ɗan adam cikin 'yanci da walwala kuma bisa daidaici ta fuskar 'yanci ba tare da la'akari da asalinsa ko ƙabilarsa ba da wani sunan 'yanci ne wasu ƙasashe da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke tilasta tunaninsu ga wasu ƙasashen game da a 'yancin ɗan adam misalin da muke tunani a cikinsa shine takunkumin da aka kakabawa al'ummar nijar wannan al'umma ba ta da 'yanci ne ya kamata mai da ayyukan mu kan shirin 'yanci na duniya ga kowace ƙasa ta yi aiki da yanayin ci gaban al'ummata da na siyasarta Babbar likitan Zandar na shirin karɓar manyan na'urori na ɗaukan hoto a likitance. Ayyukan gina ɗakunan da kuma sake masu wurin gyaran fuska na ci gaba. kuma ana sa ran kammalawa a ranar 31 ga wannan watan. A lokacin da ya kai ziyarar aiki a Zandar, ministan kiwon lahiya ya bayyana cewar girka wannan na'urorin guda biyu za su taimaka sosai ga lahiyar al'umma. Ga dai Sa'adu Umaru jami'i a ma'aikatar ministan kiwon lahiya a cikin firarsu da alketa. akwai wasu manyan kaya da za a sawa a nan ne babban asibiti na zanda da ake ce ma erm da, da scanner to crm e ba taɓa tashi ba nan na hawari ne ko da za a sa nan ya to wajen ma abin gaskanar da gina ce wadda akwai amma ana rehabilitation ta ita ma aikin ya ci gaba ya kusa karewa bayan shi an zancen kamar wuta da za ta iya aiki wanda a fara za su yi aiki da ita to wutar ta eh, da sai an dan kara mata kari. har dai su dai na'urorin biyu kimin da za su takowa akwai group electrogen na 250 kVA da za ta ta tar a fara. shi wanga aiki ya kamata wadda an kai shi kare 31 ga wanga wata domin ba 'yan makaranta damar su ci gaba da karatun cikin tsanake makarantar firamare ta hanyar winditan a yara ta girka wani gidan cin abinci tun lokacin da aka so makaranta a cewar daraktan makarantar fiye da 'yan makaranta 650 ne wanda suka hada da yaran da uwayen suka bar wuraren su ke samun akalla abinci sau ɗaya a cikin wuni mu saurari tsokacin da ayu bakin ba daraktan makarantar ta hanyar winditin ya yi ma hassan mummune na ana dafa abinci ga yara saboda a nan muna da waɗanda suka baro mazauninsu. A wuni sau ɗaya ne muke dafa abinci muna rarrabawa duka yaron da ke cikin makaranta. tun daga ajin reno har zuwa manya suna kai yara 666 yadda muke rarraba abincin muna farawa ne da yara 'yan shekara 4 zuwa 6 idan mun kare sai mu fara da 'yan ajin ce cp e a wajen rabo muna samun matsala saboda a wani lokaci yara da muke rarraba ma abinci idan suka kare cin abincin suna bar muna farantin ne a cikin ajujuwa kalasi yara Yanzu kuma sai mu yi jihar Tawa. Bana a jihar Tawa wadda ta yi fice wajen noman albasa, manoma na fuskantar matsaloli wajen kasuwar ta albasa. Saboda albasar ta yi tsada ba sa ma iya kawo ta cikin kasuwanni. Buhun albasa mai nauyin kilo hamsin wanda yake a da jika goma a yanzu yana kan jika arba'in zuwa jika hamsin na sefa. Alhaji Asuman amadu shugaban kungiyar masu sai da kayan lambu a Tawa ya shaida ma Abdullahi Ausuk mafarin wannan tsadar. Abin da asu masabbabi nan ga kaga dai gaskiya babu ta wadda ga hitowa kaɗan kaɗan ci maneji na aka ɗayi da ita da na najeriya kuma ta najeriya yanzu ga shi abin wallahi ta hau daga yanayin su na duk da yanzu can su sun fara sallolin su dama duk idan shekara idan sun fara sallolin nan gaskiya abin kayan su na karanci Fuskantar karancin kayan su dole kaya ga hawa shine an matsala nan da in sun gama kirsimetin ga insha Allah kaya na sabka kaya Allah su to nan tawo dai mana yanzu jika 40 aka sai da mana dama albasa kala biyu ce akwai ta yankin tabala akwai wadda ga hitowa yankin madawa ta yankin nan na madawa yanzu ita ta kai jika hamsin ta yankin tabala ita kuma ta kai jika arba'in dala hamsin ta dala ɗari abin da ya sama ana kwatanta ana bada har yanzu can ga masu ma shaguna har yanzu in ki zo da dala ke ishirin cikin hakan gari ana ɗan rumce idanu haka na samu abin da an kawa ke kada ganiya. domin ɗaukar nauyin kansu da na iyalansu matan ƙauyukan lari da kutu da ke gingimi a jihar difa na noma kuma suna sai da malo musamman ma a wannan lokacin na ɗari inda malon ke yaɗuwa kuma yana ɗiya sosai. Walli Gwani wata mata mai noman malon kuma tana kasuwar shi ta yi ƙarin haske a cikin firarsu da Abdullahi Maina. sana'a mu aikin melo ne yanzu lokacin shi ne muna kawa jakuna kamar shida ko biyar wani yana kawa hudu wani yana kawa bakwai haka ne bayan kwana biyu muna kawa muka ɗauki nunani nunani muka kawo ɗanyen ma cikin kwana biyu ya nuna in muka koma kuma sai mu taimaka gefen nan ishirin gefen nan ishirin kowane jaki alhamdulillah yana ruwa muna asiri har da mazajenmu in lokacin melo yi mazanmu ma sun huta komi maza mai har dabbobi ana saya ana ajiyewa in lokacin melo ya wuce muna yi asabari sai mu kawo shi gari muna saidawa saka shi ne muke yi mata ma suna saya kuma maza ma inda yawa muka kawo suna iya sara su masu saida su samu riba Yau da 'yan kwanaki hwara ta bullo a cikin wani yanki na tablet da ke jihar Agadas. Wannan harar dai ta yi banna a cikin ƙauyuka da dama, kamar yadda komisar Ibrahim Kemil, shugaban da'ira ta tablet ya shaida ma Musa Mamman. Ya yi 'yan kwanaki da aka samu bullar fara a cikin karkarar Tabilot a gabashinta. Wannan farar ta zo mana ne daga kudanci ta mamaye garin Faso da Anu Zagirin. Farar tana canya itatuwa a gabashin karkarar Tabilot. Yanzu haka hukumomi suna da labarin abin da yake faruwa. Ana nan da ɗaukar matakai daga Yamai da kuma Agades domin magance matsalar na ganin yadda za a yaƙi wannan wannan farar. Har yanzu dai ba a fara ba, amma za a fara. Kamar dai da kuka a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, mun bayyana cewar ana ci gaba da gudanar da babbar sallar baje kolin kayan sana'o'i na hannun mata a birnin Yamai cewa da safen. mata dama ne masu sarrafe-sarrafe suka kawo kayayyakinsu suna saidawa musamman ma a bangaren cimaka mu saurari karin hasken da uwar gidan rabiu bibata ta kungiyar mata haɗin kai ta ma studio kalango mun kawo makaroni da turaren wuta da turaren ruwa da man kwakwa da man dalbejiya babu abin da ba mu iya ba ita maka wata matar wani soja ce da ta je kasashen waje ta kawo mana wannan dabara ta ce maimakon mai zahana ta koya wa matan soja abin da ta iya shine ta gwada mana yadda ake yin maka muna yin ta da garin masara muna saka kwai a ciki da kuma zogale da ma garin fulawa duka muna yi muna saka masa wani sinadari domin sake launi iri-iri Daga ranar 20 zuwa 29 ga watan Disamba za a gudanar da kwambarar koko galgajiya a Dosu a cikin jihohin ƙasa tankaɗe da rere na gudana yadda ya kamata. a jihar tawa inda shirye-shiryen suke cikin tsanaki suke tafiya cikin tsanaki alhaji jillo magatakar da kungiyar 'yan kokowa ya yi karin haske a cikin firarsu da abdullahi ausuk mun zo buzo wajen zazzagi kuma yadda muka ta lahiya an zo a yi zazzagi lahiya kuma mun kare lahiya kuma yara sun zo tunda ko ce da fatama shi ta kai yan kokowa kwamba kwamba ɗaya bayan ɗaya shi da aka ɗa ɗari biyar tunda duk ini shi a yi kwamba hamsin ka gani don kenan in ka ɗoka gida goma su a ɗari biyar shekarar bana an samu matasa kuma muna da rai da an tedo su za ku gani tunda akwai sabin kanu kwarai akwai yara waɗanda abuja suka tuhu saboda kishin jiya ka kansu kuma vraiment yaran nan suna da kokari muna kyautata zaton cewa ekipkin mu ta bana ta hita bara wannan premier prix sha Allah wani Allah da wannan shi mun rike shi takobin ma muna fata Allah ba mu man dan kukuwa 20 da kamata mu duku ne da mun kudu kudan da 22 yanzu cikin su na za a zuwa kuma ya tangade da rere a hidda 16 wannan za a tiya da su wajen kukuwa da goma na kahin goma da biyan na reserve da guda ɗan is na kilo 65 a yanzu kuma sai rahoton na musamman a asibitin mata mai fiye da mata ɗari ne ake rajista a kowane wata a bangaren ɗaukar magunguna na sassan tsakanin haihuwa wasu matan mazan su ne ma ke rako su don kara musu kwarin gwiwa a cikin wannan tafiyar inda masu kula da kiwon lafiya al'umma ke ganin cewa an samu ci gaba sosai a wannan fannin kamar yadda zaku ji a cikin rahoton da fanta shamsu ta haɗo mana a gidan likitar mata mai cewa da CSU Urban bangaren likitar haihuwa kimanin mata 20 ne ke layi kowace na jiran ganin likita kowace kuma tana da nata dalilin da ya kawo ta daga cikinsu akwai libabatu wacce ta zo ne ɗaukan maganin hutu a cewarta mai gidanta shine ba ta ƙwarin gwiwa da zan zo in ɗauki maganin hutu da mai gidana muka zo kenan a dan ka sha maganin hutu ka ya warware ya zama na mutum ne sak kenan lokacin nan Allah in ya baka rabon dan uwan shi ma dai ba za ka sha wuya ba amma baka ɗauka hutu ga ciki ga goyo shi wannan kana shan wahala shi wancan kana shan wahala wa da kane ka haɗa biyu a cewar madam maryama rabiu wakiliyar fannin haifuwa na likitar an samu ci gaba sosai fannin karɓar hanyoyin ɗaukar hutu hakan kuma ya danganta ne da ƙoƙarin wayar da kawunan jama'a tunda muna kilga su a wata haka muna iya samun wajen mace ɗari ko fiye da haka nan wasu in sun ka zo wajen aihuwa ma da mun yi musu hira kakin mu sake su muna gaya musu umfaninta surplus suke ɗauka kakin su ma bar likita kina alhamdulillah suna ganewa a ganin libabatu idan mata na sanyi da waɗannan hanyoyin na tazarar haihuwa to akwai kwakwaran dalilin su laifin bai rataya akan mazaje su kaɗai ba to wasu mazan suna so ma matan su zo su ɗauki allurar hutu ke kina tunanin yar uwarki kishiya abokiyar zama ta iyali ta tara ana ba ta raban amfani da yawa ke kuma ba ki da yara da yawa a tare da ke he ki ce ba na an in je a mana allurar hutu ita da ɗiyanta da dama ni tsiyana kaɗan ba na je ba ɗaukar hutu yana baiwa jama'ar wannan yankin damar inganta goben gidajensu duka duka dai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maricin allah ba mu alheri. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.